da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunanmu da masu neman karin bayani za su tuntube mu daga a wannan lamba ta ta saudiya ko kuma su tuntube mu ta whatsapp kamar yadda aka saba saboda yanayin canjin lokaci da muka samu wani sabon magani ne muka samu kuma za mu sanar da ku musamman waɗanda suke mu na afirka da kuma waɗanda suke nan domin ana samun wannan ɗan ice da za mu bada mutumin da yake fama da ciwon suga diabetes mai amfani da wannan taimako na sha samun irin waɗannan taimakoki idan na zo wannan ƙasashe na za mu iya kira ƙasashen larabawa taimako ne wanda duk mutumin da ka san yana da ciwon suga ko kuma kai kake da ita ko ta gado ko kuma wadda aka same ta to za a yi amfani da wannan wato taimako da za mu faɗa yanzu kamar yadda muka faɗa shi ne akwai mangwara da muka sani wanda ake sha mangwaro yana da kwallo a ciki idan an fasa shi kwallon akwai kuma wani tuwo a cikin kwallon mangwaron mai taushi to wannan kwallon na mangwaro idan aka ɓara kwallon mangwaro wannan na ciki din shi za a ɗauka idan aka ɗauke shi sai a busar da shi ya za iya yayyanka shi a shanya shi ya bushe idan aka shashanya shi ya bushe sai a niƙa shi in aka niƙa shi ko aka daka shi zai yi ana son ya laushi sosai to wannan dan kwallon mangwaron da za a daka ya gari shi ne magani za a iya ɗibar karamin cokali teaspoon sai a zuba shi a cikin ruwan ɗimi idan ruwan dumin ya dan wuce sai a sha ko kuma a ɗibi wannan teaspoon sai a zuba shi a cikin nono ko madara sai a sha wanda suke irin wannan kasashe na saudiya za a iya amfani da shi a laban ko halif inda ya suga ce ciwon suga da diabetes ko gadon shi kai ga iyaye ga kakanni ku gwada wannan insha Allah rabbi za a yi mana addu'a na ce me za a samu mangoro idan an shanya mangoro yana da kwallo kwallon in aka fasa shi akwai wani kwallon a cikin ɗanɗan kwallon mangoro ina fata a fahimta mangoro in aka shanye kwallon mangoro sai a fasa kwallon mangoro a cikin kwallon mangoro akwai wani tuwo yana nan za a gan shi kamar kwallon yazawa to wannan kwallon shi za a yayyanka a yayyanka sai a busar da shi idan aka busar da shi ya bushe sai a kai a nika shi ko kuma a daka shi to shi ne za a rika ɗiba ƙaramin cokali ana sha a madara ko kuma a nono idan a wannan ƙasashe ne za a sa shi a laban ko a halif bi izinin lahira bi suga ciwon suga da diabetes ko gadon sa kai in allah da sai ka rabu da shi muna fatan za ku gwada idan an gwada an ga yayi a sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada muna muku fatan alkhairi karamanta da subscribe da sharing da comment don na kararrawa domin samun sabon shirye-shirye da za mu ɗora muku muna muku fatan alkhairi ma'asala